فاسأله أهل الذكر كرم سني حكمه bismillahi rahmanu rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi a tayyibin tahirin jama'a masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin ƙaramin sani kunkomi shirin da kan bujiro da tambaya tare da ƙoƙarin amsa ta bisa bincike a cikin littafin allah wato Alƙur'ani mai tsarki wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah a tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙare sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi suna da tubarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata. Tambayar mu ta yau ita ce, shin dukkanin annabawa na da matsayin imamanci da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ga annabi Ibrahim Halilullah alaihi salam? Kafin amsa wannan tambaya bar mu saurari wannan. أنا قادم من بعد السحاب أنا قادم من دنيا العذاب أنا قد شللت saurare kamar yadda shirin ya saba za mu fara da littafin Allah mai girma, inda wasu daga cikin ayoyi masu girma suka yi ishara kan sanya annabi Ibrahim Khalilullah salam a matsayin imami. A cikin suratul Baqara aya ta 124 ta ishara kan wannan muhimmin matsayi na sanya khalilur rahman ga mutane imami ko kuma shugaba kuma hakan ya kasance a ƙarshen shekarunsa masu albarka salam inda kuma ya nemi wannan matsayi ga zuriyarsa kuma sanannen abu ne annabi ibrahim salam bai samu arzikin 'ya'ya ba sai da ya kasance latijo mai yawan shekaru kamar yadda nassin alkur'ani mai girma ishara cikin hikayarsa ta karɓar baƙuncin mala'ikun Allah Salam) kafin daga bisani su fice zuwa ga mutanen annabi Lutu salam domin su saukar da azaba a gare su. A cikin suratul bakara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Ku tuna lokacin da Ubangijin Ibrahimu ya jarrabe shi da wasu kalmomi, sai ya cika su, sai ya ce da shi, ni zan sanya ka shugaba akan mutane sai annabi ibrahimu ya ce har ma daga cikin zuriyata allah ya ce azzalumai ba za su samu na ba suratul bakara aya ta 124 idan kuma muka koma kan hasken shari'a na biyu wato tafarkin annabi muhammadu da kuma na iyalan gidansa amincin allah ya tabbata a gare su za mu samu hadisai masu yawa da suke bayanin cewa matsayin da annabi Ibrahim salam ya samu na shugabanci ya biyo bayan cin jarrabawa ne a cikin littafin kafi an rawaito hadisi daga shugabanmu imam bakar salam ya ce hakika allah maɗaukakin sarki ya riƙe annabi ibrahim bawa kafin ya riƙe shi annabi kuma ya riƙe shi annabi kafin ya riƙe shi a matsayin ma'aiki ya kuma riƙe shi a matsayin ma'aiki kafin ya riƙe shi aboki ya kuma riƙe shi aboki kafin ya riƙe shi shirgaba yayin da ya haɗa waɗannan ababe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa ya Ibrahimu ni zan sanya ka shugaba a kan mutane da wannan matsayi na shugabanci ya yi girma a idanun annabi Ibrahimu salam sai ya ce ya Ubangiji har ma daga cikin zuriyata Allah ya ce masa azzalumai ba za su samu alkawalina ba. A cikin littafin Basairu Darajat an rawaito hadisi daga shugabanmu Imamu Ja'faru Sadiq alaihi salam yana bayanin cewa matsayin imamanci ko shugabanci ya fi martaba da matsayin wilaya na waliyan Allah maɗaukakin sarki yayin da yake faɗar cewa suna inkarin shugaba da Allah ya wajabta yi masa ɗa'a ko biyayya kuma suna jayayya da shi Na rantse da Allah, babu wani abu a doron ƙasa da ya fi girman matsayi a wajen Allah da imami ko kuma shugaba da Allah ya wajabta yi masa ɗa'a. Hakika kuma annabi Ibrahimu ya kasance tsawon lokaci yana nema kuma yana girmama wannan matsayi, har Allah maɗaukakin sarki ya ce masa, Ni zan sa ka shugaba a kan mutane. Annabi Ibrahim ya san wannan matsayi yana da falala. a gare shi sai ya ce har ma daga cikin zuriyata a wani hadisi na daban kuma da aka rawaito cikin littafin basa'ir darajat shugaban mu imamu ja'far sadiq alaihi salam ya yi bayani kan matsayin annabawan allah tsarkaka yana mai cewa shi kuma imami ko shugaba ne kamar ulil azm kuma hakika ibrahim ya kasance annabi ba imami ba har lokacin da Allah ya ce ni zan sanya ka shugaba ga mutane sai ya ce ya ubangiji har ma daga cikin zuriyata Allah maɗaukakin sarki ya ce masa azzalumai ba za su samu alkawarina ba wato wanda ya taɓa bautar gumki ko kuma ya yi sujada ga wani Allah bai zai samu wannan matsayi na imamanci ba abin fahimta a wannan hadisi shine hakika Ma'aika ulul azum sun kasance suna da matsayin shugabancin mutane daga wajen Ubangijinsu, kuma ba dukkanin annabawa ba ne ke da matsayin ulul azum, amincin Allah ya tabbata a gare su. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai fara da riwayar da Sheikh Kulaini ya rawaito cikin littafin kafi daga shugaban mai Imamu Ja'far Sadiq alaihi inda ya ce shugabannin annabawa da mursalai biyar ne kuma su ne ulil azum daga cikin ma'aika kuma gare su wahayi ke kai kawo su ne Nuhu Ibrahimu, Musa, Isa da Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare su tare da iyalan gidansu da kuma dukkanin annabawan Allah tsarkaka. Masu saurare idan muka yi nazari a aya ta 124 cikin suratul bakara da ta gabata, hakika Allah tabaraka wata ta'ala da hikimarsa ta ɗaukaka ya sanya halilinsa Ibrahim salam ga mutane shugaba bayan da ya jarabce shi da kalmomi da kuma umarni wanda daga cikinsu akwai umarnin yanka ɗansa Ismail salam kuma hakika wannan ibtila'i ne mai girma kamar yadda alkur'ani mai girma ya bayyana cikin aya ta 106 na cikin suratul safati wato hakika Allah maɗaukakin sarki ya saka masa bisa girman meƙa wuya da ya yi na umarninsa, inda ya sanya shi ga mutane shugaba, kuma mai wuya a wannan martaba na daga cikin mafi ɗaukaka na fuskokin ibada khalisa ga Allah Maɗaukakin Sarki, da wannan kuma zai bayyana gare mu girman martaba na imamancin Ubangiji da ya keɓance wasu daga cikin annabawansa da shi, sannan kuma ya saura wato sannan kuma ya sanya sauran ma'asumai waɗanda ba sa saɓo ko kuma kuskure wajen isar da sakon Ubangiji ga al'umma daga zuriyar annabi Ibrahimu har zuwa ranar alkiyama, wacce ta ci gaba har zuwa ga shugaban annabawa da halittu gaba ɗaya da kuma limamai sha biyu. daga cikin zuriyarsa amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidansa a tsarkaka. Cikin wani dogon hadisi da aka rawaito cikin littafin kafi a wannan fakara shugaban imamar Rida alaihi salam na cewa hakika imamanci ko kuma shugabanci girmanta matsayinsa da kuma sha'aninsa ya ɗaukaka a kan hankulan mutane ba za su fahimci girma da kuma matsayinta ko kuma su cin mata da ra'ayinsu ko kuma su tsayar da imami ta hanyar zaɓinsu hakika imamancin allah tabaraka wa ta'ala ya keɓe khalilinsa annabi ibrahimu da imamanci bayan annabta da kuma ɗaukaka shi zuwa ga matsayi na uku da kuma falala da ya albarkace shi da shi, ya kuma shiryar da shi zuwa ga ambatonsa har ya ce, Ni zan sanya ka ga mutane shugaba. Kuma wannan shugabanci bai gushe ba ga zuriyarsa har zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa sallam, kuma wannan matsayi ya kasance tsarkakakke a gare shi. har sai da Imam Ali alaihi salam ya gaje shi ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa umarnin Allah kuma ya kasance ga zuriyarsa zaɓaɓɓu da Allah ya ba su ilimi da kuma imani. Masu saurare takaitacciyar asam mu ita ce imamanci ko kuma shugabanci shine matsayin da Allah ya sanya shi ga shugabannin annabawa daga cikin ma'aika su ne ulil azumi kuma ya sanya shi bayan annabi Ibrahimu Khalilullah alaihi salam ga ma'asumai daga zuriyarsa har zuwa ga zuriyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ga ranar alkiyama. Ma saurare a nan za mu dasa aya ganin lokacin da aka ware mana na kawo jiki. Sai kuma a mako na gaba da yarda Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Aminu Ibrahim Kiyawa. Ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.